bisa ga dukan alamu dai harkokin tsaro a jihar Rivers na neman rikita harkokin zaɓe da ma sakamakonsa domin kashe-kashe da jikkata mutane da dama sakamakon cin kare da babbaka da 'yan banga siyasa suka samu ya daɗa munana harkokin na tsaro wasu alƙalin masu nunar cewa sojoji sun kusa karɓe harkokin tsaro a jihar ko da yake dai alƙalumman da hukumomi ke bayyanawa na waɗanda suka mutu ba su wuce mutane tara ba amma wasu bayanai waɗanda suka ji kuma suka gani kuma suna bibiyar al'amura na zaben a jihar taribas sun tabbatar da cewar waɗanda suka mutu ba su wuce mutane arba'in wani da baya so a bayyana sunansa wanda kuma mazaunin jihar rivers ne ya ce zabe ta gudana kuma ta bar baya da kowar da dama a jihar riva da kashe-kashe a hakika local government wanda suke can wajen ruwa an samu kashe-kashe rayuka akwai akukotoro local government akwai Bonny Island wajaje da dama cikin garin wanda mazaɓe ma bata gudana ba saboda sojoji da yara sun digga harbe-harbe har yanzu ba kai ga ce ga mutanen da suka mutu ba amma bayanin da nake da shi a hannuna mutanen da suka mutu a abu ne masu haura talatin da wani abu kawo yanzu dai bayanai sun tabbatar da cewar jama'a tare da iyalansu na ci gaba da yin ƙaura ta dole daga waɗannan sassan da rikice-rikice suka bulla a sassa daban-daban na jihar Ribas kamar irin su ƙaramar hukumar Boni da Akukutoro da kuma yankin Ogoni sa'annan kuma mutane da dama na zargin cewa rundunonin tsaro sun kasa jama'a ina kira daga ƙasar abonima na juliet jack saboda zaɓen da aka yi ran asabar an yi kashe-kashe kuma an kashe soja ɗaya an tura sojoji suna shiga gari abin ya ta mana da tashin hankali to kowa suna gudu ma wasu suna zuwa wasu ƙauyukan da yake a kusa saboda tsoro sojojin da suka shigo muna roƙon federal government su yi hakuri su kira eh, sojojin ba baya domin mu samu zaman lafiya. Musa Inamdi Imoni shine kakakin rundunar 'yan sandan jihar Rivers. We are able to restore some level of normalcy over there. At Abonima, we had issues too where there was some kind of uh, ballot box snatching and all of that. Ya ce kawo yanzu mun yi ƙoƙarin kwantar da hankula a sassan da tashin hankali ya ɓarke kuma mun samu waɗanda suka yi yunkurin satar akwatunan zaɓe a garin Abonima inda bayan sojoji sun bi su aka samu musayar wuta yayin da ya yi jallin rasuwar wani laftanar kanal da jikkata wani soja ɗaya kuma rikicin ya sa dole aka soke zaɓe a wannan gari na abonima ko da yake dai an kammala zaɓuɓɓuka amma jami'anmu na ci gaba da yin sintiri domin tabbatar da tsaro a wannan yankin. We lost a lieutenant and um, one other army officer have our men on ground to ensure that um, there won't be any form of security breach. Ko da yake dai ba a kai ga kammala tantance ƙuri'u ba da jami'an zaɓe ke kawowa daga sassan ƙananan hukumomin jihar Taribas na samu damar jin taba bakin mai magana da yawon hukumar zaɓe na ƙasa reshen jihar ta Rivers Musa Idiwan Inobo kuma ga abin da yake cewa. Bonny yana cewa ne kimanin ƙananan hukumomi tara ne za a sake gudanar da sabon zaɓe sakamakon tashe-tashen hankulan da suka faru kuma ƙananan hukumomin sun hada da ƙaramar hukumar boni da akukutoro da abonima da kuma wani bangare na yankin ogoni ita ma jihar akwa ibom a cikin yankin niger delta take kuma bayanai sun nuna cewar ta ɗauki ɗimi inda rundunonin tsaro ke ci gaba da gudanar da sintiri na kota kwana ganin yadda bangarorin jam'iyyu biyu a jihar ke ci gaba da turka-turka da juna kan sakamakon zaben a jihar ta akwa ibom lamido abubakar sokoto muryar amurka daga fatakol nigeria